الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yau ɗaya ga watan al-muharram ne hijira ta 447 wadda دا أشرين آه، da 26 ga watan shida shekara ta 2025 ta miladiya za mu darasi na 206 a cikin karatunmu na umdatul ahkam na al'imam abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jama'ili muna cikin kitabu talab babu al'idar za mu tashi hadisi na bakwai wanda shi ne hadisi na 325 a cikin wannan littafi mai albarka a kidayen nushar ibn al-mulaqi na'am amma a nushar da ya umda 325 na'am قال رسول الله أفنكحلها أفنكحلها نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة ثم قال إنما هي أربعة أشهر وأشهر وقد كانت إحداهن في الجاهلية كرهي بالبعرة بالبعرة في طيب، بعرة كتنوي البقرة على رأس أو على رأس حوله فقالت زينب كانت المرأة إذا إذا توفت إذا توفي عنها زوجها جعلت تلك الشمس ولبست ولبست ولبست كرثيانها ولم تمس طيبا ولم تمس ولم تمس طيبا ولا شيء حتى تمر بها كانت ثم تؤتي ثم تؤتى ثم تؤتى إلى فجر إمارة أو خيرا أو شيء أو ذاتا فتفتض فتفتض به فلما تفتض إليه فقلما فقال لها صوم الشيء إلا مات ثم تخرج فتؤتى بحرة فترمي بها ثم ترجع بعده ما جاءت ثم ثم تراجع بعد ثم تراجع بعد ما جاءت يمليه أو غيره نعم آه، musallif ya kawo salama muna cikin babu al-ihsan babu musallif ya kawo salama sallallahu alaihi wasallam ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقالت يا رسول الله يا رسول الله inna ibnati rufi anha zawjuha yata mijinta ya mutu waqad ishtakat aynaha ko waqad ishtakat aynuha wajhan waqad ishtakat aynuha idan ta yayi ciwo ko waqad ishtakat aynaha wato tana kukan ciwon ido فقال رسول أفنكفلها haka yake bi zammil ha afa na kafulu ha ko kuma kamar yadda ya zabtsinsa a cikin nukar ta ko afa nukilu ha za mu sa mata tozali ko kuma afa na kafulu ha za mu batta ta sa tozali ta sa kwalli faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a مرتين أو ثلاثة سوديوك وسوءك كل ذلك يقول لا ذكا وننا شواء آه. ثم قال سنسيجي إنما هي أربعة أشهر وعشرة وتهدئي فدقانا قوما وقد كانت إحدى في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض الحالي بينكو كوماتا ta kasance ɗayarku a jahiliya tana jifa da taroso wato da bayan gidan raƙumi ko bayan gidan awaki ra'ana ra'asil haul bayan cikar shekara faɓalat zainab sai zainab ta ce kanatil mar'atu mace ta kasance idan a an ha zaujuha idan mijinta ya mutu ya barta da halat hifsha sai ta shiga wani ɗan ƙanƙanin ɗaki ɗan tsukokin ɗaki wala bisa sharra fiya biha ta sanya tufafin mara wanda suka fi kowaɗanne muni walam ta matsaɓi ba ba ka shafa turare wala shai'a wala wani abu a jikinta wato wanda zai kawar mata da dauɗa hatta ta mura biha sana har sai ta yi shekara ɗaya sun mace wuta bi dabba sannan a zo mata da wata dabba himar ko jaki ausha ko akuya autayir ko tsuntsu fataftaddu bihi sai ta shafa jikinka ta shafa jikin dabba faƙallama taftaddu bi shayin illa ma kaɗan ne da wuya wato ta shafa wata dabba ta yi wannan shafar da wata dabba ba shi dabba ta mutu sun mata sannan ta fito daga wannan ɗakin fatofa ba sai a bata kashin dabba wato kashin awaki ko bayan gidan raƙuri fataumi biya sai ta jifa da shi ثم تراجع بعد ما بعد ما شاءت من طيب او غيره to sannan bayan nan sai ta koma ma abin da ta so na turare ko waninsa to wannan hadisin kuma yana da alaƙa da ni da ta kaba fatawa ce ake ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin bukhari da muslim kamar yadda ke sharaɗin al-musannif su suka ruwaito shi muttafaqun alaihi da bukhari da muslim duk sun ruwaito shi daga hadisin malik imam malik rahmatullahi alaihi shi ruwaito hadisin a cikin al-muwatta daga abdullahi bin abi bakr bin amr bin hazm daga nafi ibn humay daga zainab binta abi salama daga mahaifiyarsa ummu salama radiyallahu an ummul mu'minin radiyallahu anha wa arbaha kuma asali hadisi ne guda uku nan shi ya dauki bangaren na ukun ya kawo amma malik rahmatullahi alai haka ya kawo shi da da bangarorinsa guda uku haka ma bukhari shi ma haka ya kawo shi daga riwayar abdullahi bin yusuf al-tinnisi an malik muslim shi ma ya ruweto shi bisa yadda yake riwayar hadisin malik daga yahya ibn yahya an to shi hadisin bangaren farko kistar ummu habiba ce ummu habiba binta abi sufyan yayin da abu sufyan radiyallahu anhu ya rasu aka kawo mata labarin bayan kwana uku sai ta ce a kawo mata turare ta ce ba ta da bukatar shafa turare sai ta ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa baya halatta ga mace da take imani da Allah da ranar lahira ta yi ta kaba ga wani mutum da ya rasu sama da kwana a sama da kwana uku hadisin da muka karanta shi wanda yake kafin hadisin ummu afiya a wancan karatun mun karanta hadisin bangare na biyu kuma na hadisin shine kissar Zainab bint Jahash ummul mu'minin ita ma lokacin da ɗan uwanta abdullahi ibn jahash ya rasu bayan kwana uku ta ce a kawo mata turare ta shafa a ta ce ba ta da buƙatar shafa turare amma sai dai don taji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ya halatta ga mace da take imani da Allah da ranar lahira ta yi ta kaba ga wani wani mamaci sama da kwana uku sai dai akan miji shine wata hudu da kwana goma to nan fatawa sai kuma bangare na uku shine wannan bangaren na ita wannan mata da ta zo da wannan fatawa zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita wannan mata wajen ayyana sunanta akwai akwai sabani akwai akwal wanda ibn hajar radiyallahu anhu ya ambaci a riwayar da ta zo a cikin sunanin nasa'i da kuma cewar ibn wahab shi ma a muwatsaɗinsa ya ambace ta da cewa ita ce atika bintu nu'aym ibn abdullah to amma ita ce ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ambaci abin da ya samu ita yar yar ta ce anna ibn Sallaha, etta to ita ba a faduwa ce ce etta ta ba etta mijinta ya rasu kuma tana ciwon ido shine suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su iya sanya mata kwalli nan riwayar ishtakat ainaha wato tana kukan ciwon ido tana kukan ciwon ido wato ita ce mai kukan ciwon idan ko kuma ishtakat ainuha idan ta yana ciwo sai zama to ainuha shine fa'ilin shine yake ciwon a fuska biyu na riwayar hadisin duk sun zo duk dai ma'anar tasu ɗaya ne afanar kuluha za mu iya sanya mata tozali waɗansu sun kafa hujja da wannan akan cewar wannan wadda kisar ta same ta ƙaƙƙaramar yarinya ce tunda sun ce za mu iya sanya mata kwalli a aka na ha, za mu iya sanya mata tozali amma ba lallai wannan lafazin ya nuni akan cewa yarinya ba ce don zai iya nufin za mu iya kyale ta ta sa tozali ko ba ko da fuskar loga za a iya kyale ta amma babu wani hukunci da za a iya ɗauka a nan illa abin da yake kawai zai karfafa abin da yake dama ijma'i ne shi ne cewar yar karamar ko mace in mijinta ya rasu ko ƙaramar yarinya ce in mijinta ya rasu sai ta yi masa takaba ba za a ce ita karamar yarinya babu taklifi a kanta ba cewa marfoun an halƙalam ita ba za ta yi ba a'a eh, wannan mahallin ijma'i ne illa abinda aka samu na saɓani daga usman afwan wannan ma'allin ijma'i ne wannan hadisin a bisa wanda ta ɗauke shi da wannan fassarar zai ƙarfafa ma'anar da ijma'i ya tafi a kai kan cewar shi hukuncin takaba ya ya game dukkan jinsi na mata sawa'un ƙaramar yarinya ko babba faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma hiya arba'atu ashhur inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashra wata hudu ne da kwana goma wannan ishara ne ya zuwa ga karancin muddar da ake yin takaba a ciki dangane da yanda al'adar take a lokacin jahiliya tunda a lokacin jahiliya shekara ɗaya suke yi to farkon musulunci ma haka yake tunda kamar yanda ayar suratul baqara take والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وكاد وانا شيني hukunci kafin هكونشي shafi أشاكيشي Farkon هكونشي mace za ta zauna har shekara ɗaya, kamar yadda yake a cikin jahiliya sai dai abinda ake a jahiliya din ko a sauran abubuwan da ake yi banda tsawon zaman shi wannan abu ne wanda yake fanci jahiliya shi yasa aka ambaci cewa ɗayan ku ta kasance to sai aka faɗa abin da yake a cikin jahiliya ba a farkon musulunci ba abin da kawai aka ɗauka ya kasance a farkon musulunci shine muddar muddar wata ɗaya ce muddar rashin aure da zaman jira shekara muddar shekara ɗaya ce da aka shafe wannan hukuncin daga shekara ɗaya ya koma wata hudu da kwana goma wanda shi ne malamai suke bayar da misalinsa a kan wato abubuwa guda biyu annashu min al ilal ila al a shafa hukunci daga mai wahala ya zuwa ga mai sauki kaga jira shekara daya ya fi wahala bisa jira wata hudu da kwana goma sai aka shafe daga shekara ɗaya zuwa wata hudu da kwana goma kaga sauki aka samu sannan kuma yana daga cikin misalin da suke kawowa ayar da aka shafe hukuncinta amma aka bar tilawarta an shafa hukuncin amma muna karantawa har yanzu wallazi ne ya tawaffona minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl muna karanta ta tare da wallazi ne ya tawaffona minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra muna karanta nafi muna karanta manso eh, saboda haka akwai abin da an shafa hukuncinsa amma tilawarsa tana nan akwai abin da yake kuma wato an shafa hukuncinsa an shafa tilawarsa ah, to ƙarshen hadisin ya yi bayanin wato yadda al'adar tasu take a jahiliya shine wato idan mace mijinta ya mutu sai a sa ta a. a tsukakken ɗaki a tsukakken ɗaki za a sanya ta sannan aka sanya ta a ɗakin za ta ɗauki mafi munin tufafinta ta shiga cikin wannan tsukakken ɗaki da shi a tsawon wannan shi ta zauna shekara ɗaya ba wanka ba wanki ba canza kaya ba yanke farci ba tsefa gashi ba wanke wanke eh, ba wanke daudar ido ba wani abu da za ta haka za ta zauna a cikin wannan ɗan ƙanƙanin ɗakin wanda iska ma ba ta shiga ballantana a ce iska za ta rage mata wato zufa da take kwarara a jikinta saboda takuraren ɗaki haka za ta yi shekara ɗaya hukuba ta gaske shi ya sa ɗin ai wato shari'ar Allah shari'ar da Allah ya sauko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ce to shi sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da su wannan cewa wata hudu ne da kwana goma amma kuna cewa a a wato kuna neman a ba da dama kuna neman a ba da dama a wato kar a yi ado a sanya tozali a sanya kwalli to a cikin wannan kwanaki idan ta yi bayan idan ta cika shekara daya to sai a zo mata sai ta fito sai a zo mata da wata dabba ko a zo mata da jaki ko akuya ko tsuntsu sai a ba ta shi ta shafa jikinta da shi ta shafi jikinta eh kawai ta zo ta goga jikinta a jikin dabba shi kuma malik ya fassara shi da cewa a tsuntsu ne za a bata sai ta sa shi a gabanta ta shafa gabanta da shi to da wuya dabba za ta taɓa wannan maciyar jikinta zai haɗu da jikin wannan maciyar ba ce dabba ta mutu saboda tsananin abin da datti da wari da tsoyi da kwayoyin cuta da suke tare da ita <laughs> eh annakiya wanda ita ce kan annakiya eh, to sannan in sai wannan sai kuma sai a bata ta a bata bayan gida na na ko na awaki sai ce ta jifa da shi to wajen jifan da shi wai ma'anar wannan jifan shine cewar wannan zaman da ta yi na shekara ɗaya da wannan bakar wahalar da ta shiga ba komai ba ne kamar jifa da wannan da wannan guntun tarosan ne akan masifar da ta same ta na rashin mijinta an fahimta kun gare wato duk abubuwan abubuwan jahiliya zirriya ne wai ta nuna cewar a ta yi juyayin bakin cikin rashin miji da har wannan wahalar da ta shiga ba komai ne ba komai a akan rashin miji shi yasa kun ga kake irin wannan kukan in an mutu don a ba da labari cewa ai lokacin da mijinta ya mutu nan ta rinka birgima ta kaza ta rinka kaza wannan kowa ya yi shaida cewa hakika ta yi bakin cikin rai duk riya ne to haka ma wannan suke yi wata fuska ta biyu kuma suka ce wai ta fa'ul ne wato kyakkyawan fata ne cewa wannan abin da ta jefar da ta jefar da wannan tarosan to ta jefar da samuwar irin wannan masifar gare ta har abada ko ta sake aure mijinta ba zai mutu ya barta ba <laughs> to wannan dai al'adar jahiliya ce amma an batansa ya zo a da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo abin a dunkule ne ya tunatar da su Ya ce ku ta kasance tana yin jifa bilba'ar. Hmm, da bayan gidan dabba take jifa da shi ala rahatil hawa bayan cikar shekara dan ya to shine ita Zainab binta abi salama ita zainab sun san tana daga cikin ƙananan sahabbai agolar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma yar yarsa ce yar dan uwansa ce minar raba yar abu salama ce abu salam abu salama ta kuwa ibnu abdul asad al-makhzumi dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ta shayarwa duk su su biyu suwaiba a kuyangar abu la'ab ka shayar da su to ita kuma zainab a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta taso domin bayan mutuwar mahaifinta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mahaifiyarta ummu salama ta zo da ita zainab gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka agolanta ce don haka sahabiya ce karama sai riwaya daga sahabiya zainab sai riwaya daga ummu salama sahabiya sai riwaya daga sahabiya ya sai riwaya daga mahaifiya to ita ce take bayanin yadda al'adar jahiliya din take kamar yadda ta kawo wannan a cikin wannan hadithin akwai nonon hali ga yin ga sanya kwalli ga mace mai yin takaba mutlakan mutlakan bi ma'ana ko da daddare ko da rana kuma ko babba ko karama ko mai ciwon ido ko mara ciwon ido ko mai bukata ya zuwa ga ta sa tsogalin ko ba ta da bukata ba za ta sa ba wannan shine zahirin hadisin kuma da shi a waɗansu malamai suka yi rukuku daga ciki hadda riwaya daga malik rahmatullahi alaihi malik yana da riwaya biyu riwaya ta biyu daga malik shine cewar mace wadda take ciwon ido take da bukata za ta iya sanya ko me ta kaba aka ce ta aka ba ta kwalli da za ta sa domin waraka domin magani to idan bukata ce ta sa saboda gudun kar idanta ya cutu za ta iya sawa malik na a matsayin magani a matsayin magani to shi ma in za ta sa ta sa da daddare ta goge da rana to kaga in ta sa da daddare ta goge da rana kaga ya nuna cewa wannan ado ne ko ba ado bane ba ado bane inda da daddare tana gida kuma babu miji ba wani waje take zuwa ba babu dantan ado magani an ruwaito wannan daga ummu salama radiyallahu anha cewa za mace ne wace ne ta kaba za ta iya sanya kwalli da daddare ta goge da rana to malik sai ya dauke shi a halin larura ya gina akan fatawar salim ibn abdullahi ibn umar da Sulaiman ibn Yasar biyu daga cikin al-fuqaha sab'a manyan malaman nan guda bakwai na Madina da suka yi wannan fatwa kamar yadda ya ambata a cikin al-Muwatta shi yasa yake cewa idan larura ne dinullahi yusuf in larura ce addinin Allah mai sauki ne haka yi ce a cikin al-Muwatta yace in akwai larura to addinin Allah mai sauki ne to haka wannan ishara ne ga cewar idan bukata ta zo za a iya sawa to waɗanda suka ce za a sa suna buƙatar cima wannan hadisin fassara tunda ita ma wannan yarinya da aka kawo batunta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo fatawa a kanta ai ciwon ido take ciwon ido kuwa hali ne wanda yake na bukata kuma na larura hali ne na larura amma zahirin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba da izini ba to saboda haka sai waɗansu suka ce a'a rashin ba da izinin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abin da ya sa bai ba da izini ba za a zai iya yiwuwa wannan ciwon idan naka za a iya kawar da shi da wani magani wanda yake ba kwalli ba saboda ka in za a itin da za a iya kawar da shi da abin da yake ba kwalli ba sanya kwalli bai ayyana ba saboda a cikin sanya kwalli akwai aikata wannan hanyar na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na kasancewar kwalli ɗaya daga cikin nau'i ne na adon fuska wanda mai saka ba ta yi ba saboda haka idan za a samu maganin ciwon idan da abin da yake ba ado ba to ya ayyana a yi wannan saboda haka sai suka ɗauki hadisin kan cewar abin da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba da izini ba ke saboda za a iya kawar da ciwon idan da wani maganin daban ba kwalli ba domin a yi jam'i tsakanin hadisan da a yi janki tsakanin hadisin da halin larura wanda kowa ya san halin larura tana halarta abin da yake an sana shi to a zahir shi ne cewar wannan ra'ayin da riwayar nan ta biyu kan cewar idan mace tana ciwon ido ta buƙaci a sanya kwalli don kawar da ciwon idan za ta iya sawa amma idan akwai magani wanda za ta sa wanda yake yanzu kuma ai ba a maganin ciwon ido da kwalli mu kamar yanzu a zamanin mu akwai wanda zai ce akwai likita da za ka je ya ba ka maganin ciwon ido ya ka kwalli kawai zai ba ka kwalli ba sai da ka abin ɗigawa ko abin shafawa ko ointment ko eye drop sai ma su hana sai kwarai kwarai da gaske suna ma hana sa kwallon kwarai saboda gudun gudun alaji hasasiya to saboda haka yayin da ya zama to akwai abin da yake zai kawar da idan muka dauke shi a bisa wannan babin cewa halatta sanya kwalli din ga waɗanda suka halatta sun halatta shi ne ta babin lahura to ita ka'idar fikihu shine ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ita larura ana iyakance ta da iyakarta bi ma'ana idan larura za ta kau ba tare da an aikata saba ma a shari'a ba to sai a kawar da wannan larurar ta wannan hanya shi ne kamar yanzu a cikin wannan kabiyar ciwon ido za a iya kawar da shi ba tare da an sanya tozali ba saboda haka sai a kawar da shi da wannan sai ya zamanto yanzu batun larurar a yi amfani da tozali ba ta taso ba sai ya zamanto rashin sanya kwalli yana nan a asalinsa na hani kamar yadda zahirin wannan hadisin ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba da izini ba mutlakan ɗin ba na, sawa'un akwai larura ko ba larura sawa'un akwai bukata ko ba bukata sawa'un mace ce mai shekaru da yawa babba ko karama ba za a ta kwalli ba saboda ad-darura tuqaddaru bi qadariha wannan ayayi haka yake ko bisa yadda hujjoji suke da yadda usul suke da ka'idodi na shari'a da wannan ka'ida na ad-darura tuqaddaru bi qadariha mai ruko da umumin wato iflaq saki ba kaidi wajen hanin shine aula cewa mace mai yin takaba ba za ta sa kulli ba har sai ta gama takabarta don ku ba za ka sa kwalli ba dukkan wani abu ne kama da kwalli ya shiga ciki ko kamar me jagira ai ba a kwalli ya ke tashi jagira dama ai ya duk wani abu na kayan ado ya shiga hmm? gagal hmm. akwai gagal hmm. eyelashes eh, ba za ka sa eyelashes ba duk sun shiga akwai cewa mace akwai cewa ya halatta mace ta je ta nemi fatawa mace ta je ta nemi fatawa kuma ta saura kuma shi mai ba da fatawa ya saurari maganarta da kuma cewar wajen amsa fatawa akwai idan bukata ta hukunta sai a maimaita jawabin har sau uku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya maimaita har sau uku yana cewa la marrataini ne thalatha a a a da kuma a cikin hadisin akwai sauƙaƙama nuna sauƙin aiki da shari'a ta zo da shi ta hanyar yin muƙarana da abin da yake a cikin jahiliya domin mutum ya samu nishadin yin abin Allah don zai ga kan cewa a cikin umarnin Allah akwai sauƙi musamman in ya tsaya ya ga irin wahalar da inda ba dan inda ba dan shari'ar Allah ba da abin da za a rinka yi take da ba dan shari'ar Allah ba da abin da za a rinka yi kenan kun ga shi yasa da yawa mace idan tana ta kaba kun san akwai akwai littafin ka'idodin ta kaba na al'ada da ake zuwa ana karanta ma mata masu ta kaba ma anzalallahu biha min sultan babu wani hujja a kai wanda a cikinsu babu komai sai takura to irin wannan nau'i ne na jahiliya saboda haka a tunatar da mai fatawa irin sauƙin aikin da shari'a ta zo da shi domin ya samu nishaɗin yin bin shari'a da kuma ya gano ya yi ta da soyayya ya gano rahamar Allah a cikin saukar da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ya sami yaƙini akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu bil hanifiyyati samha an aiko ni da wato mai kakkiyar hanya mai sauki mai sauki wanda yake ta dace da tabi'ar dan adam ah. to <clears throat> sannan kuma wannan ya nuna mana cewa shi muddar ah, ita muddar ta kaba wata hudu ne da kwana goma ba ta ketarewa ba ta ketarewa nan sai ga mace wadda take mai ciki ga mace a wannan ba ambaci a sabanin mace mai ciki wadda yake ita haihuwa ce kamar yadda muka gani a hadisin subai'a da ya gabata na ganin waɗannan su ne waɗannan su ne amin waɗannan su ne mata'il ɗin da suka zo a cikin wannan hadisi a bisa yadda na ga abinda mun karanta abinda ibn al ne ya kawo da ibn da ibn daqiq al-eid sai kuma abinda ibn hajar ya kawo na ga bai kara wani abu ba akan abin da suka ambata to sai mu tafi kitabul li'an na'am na'am kitabul li'an kitabul li'an al-li'an an dauko shi daga al-la'an shine la'ana Ma'anan la'ana shine at-tard wal ib'ad kora da nisantawa wato koran mutum daga rahamar Allah da nisanta shi daga rahamar Allah an ruko shi daga faɗin Allah ta'ala a والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه لعنة الله عليه cewar shi miji zai kira ma kansa a la'anar Allah a kansa in ƙarya yake ma matarsa akan cewa ta yi zina ko akan kore cikin da ta yi cewa ba nasa ba ne ko kora ɗan da ta haifa cewa ba nasa ba ne daga nan aka sami wannan ya zamanto aka samu alli'an kuma ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam fakanat sunnatan mutala'inai sai wannan ya zamanto ita ce sunnar masu ma'aurata biyu da suke li'ani da suke yin wannan rantsuwar ta tsinuwa ba a kirawo rantsuwar da ba a amfani da algabar ba fushin Allah saboda shi ya fi tsanani ya fi tsanani shi yasa aka danganta mace da ke zuwa gare shi saboda ita na ta laifin a cikin li'an an ya fi na namiji shi miji gayar laifinsa ya yi ma matarsa kazafi ya tumce ta da yin zina ya tumce ta da kawo masa ciki ba nasa amma ita kuma ce. ita kuma ce a ta idan har ta zamanto cewa ƙarya take akan cewar akan tuhumar da mijinta ya mata ya tabbata kan cewa ta yi bayan ta aikata alfasha ta shigo da ta shigo da ɗa gidan da ba nasa ba ta danganta shi ta tabbatar masa da muharramiya da bata cancance shi ba ta mayar da shi muharrami ga wanda ba muharramansa ba ta mayar da shi mai gado na abin da Allah bai sa shi ya zamanto shi ne yake da haƙƙin cin gadon ba sau da abubuwan da ta aikata miyagu suna da yawa shi yasa na laifin ya fi tsanani sai aka ce ita a rantsuwa ta biyar da za ta yi wal khamisata anna ghadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin fushin Allah ya tabbata akanta in ya kasance daga cikin masu gaskiya to shi li'an an shar'anta shi an shar'anta shi kamar yadda zamu gani a cikin sharhi wajen yaushe ne aka yi shi zamu gani insha Allah da sabanin da aka yi a makaranta hadisan arram ya rasulallah uh, شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة وأتاكم كوني أتاوى يا كوني دا آية أرمى آه، هنا قراءة المشيكو والخامسة كو na sani ta bi suka amma ta farkon babu من الكاذبين والخامسة والخامسة مجاكو ايه نعم والخامسة أن غضب الله عليك إن كان من الصالحين ثم فرق بينهن بينهما ثم قال إن الله يعلم أن أحدهما كاذب فهل فهل هما تائبون نعم نعم وفي لفظ لا سبيل لا لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله مالي قال لا مال لك لا مال لك لا مال لك إن كنت إن كنت سلكت سلكت عليها وهو بما استحللت بما استحللت من وإن كنت كاذبا وإن كذبت وإن كنت كذبت عليها وإن كنت كذبت وهو عليها تو وإن كنت كذبت فهو أفعل لك منها منها تو وانا حديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه كرواية سعيد بن جبير an abdullahi bin umar anna fulan ibn fulan cewa wani dan wani nan ya tsaya bai ambaci sunansa ba za mu gani a cikin sharhin A يتي يا رسول ya يتي يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد أحدنا امرأته أن لو ce ka bani labari idan ɗayan mu ya samu matarsa akan akan alfasha ita ce zina kaifa yasna yaya zai in ta kallama ta kallama bi amrin azim in yayi magana ya faɗi magana mai girma wa in sakata sakata ala mithli dhalik in yayi shiru yayi shiru a cikin kacin wannan qala fa sakata an-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yujib sai manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru bai amsa masa ba falamma kana da zalika ata to inda ya kasance bayan haka sai ya zo ma Allah sallallahu alaihi فقال إن الذي سألتك عنه قد قد ابتليت به abinda na tambaye ka din nan fa wato an jarabce ni da shi fa anzalallahu azza wa jalla haula'i al fi surati an-nur sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi a cikin surati an-nur walladhina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum waɗanda suke zargin matansu suke jifan matayensu kuma ba su da shaidu face kawo kansu to sai an fatala hunna alai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayoyin a gare shi wa wa'adahu ya masa wa'adi wa zakkarahu ya tunatar da shi wa akhbarahu anna azab ad-dunya ahwanu min azab al-akhirah ya bashi labarin cewa azabar duniya ta fi sauki bisa azabar lahira fa qala la yace a'a wallazi ba'athaka bil haqqi ma kadhabtu alaiha na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ban mata karya ba fa a thumma da'aha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta wa wa'azaha yayi mata wa'azi wa zakkaraha ya tunatar da ita wa akhbaraha anna azab ad-dunya ahwanu min azab al-akhirah ya gaya mata cewa azabar duniya ta fi sauki bisa azabar lahira qalat la taji a'a wallazi ba a saka bil haqqi innahu lakazi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ƙarya yake fa bada bil rajul sai ya fara da mijin فشهد أربع, أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ya rantsuwa rantsuwa hudu nan shahida suna kamar yadda za mu gani ba wai shaida ba ce bi ma'ana yai rantsuwa Yai rantsuwa rantsuwa hudu cewa shi lalle wallahi yana cikin masu gaskiya wal khamisatu anna la'anata Allah alayhi in kana in kana min al ta kuma inuwar Allah ta tabbata akan sa in ya kasance cikin makaryata ثم سنى بالمرأة سنى يبين يبير دا إتماتا فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين كي رنسوا هدو دا الله شواشي للي ينادك كم مكر يسا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين كي رنسوا تبير شوافشن الله يتبت أكنتا إن يكتن تجكم ما سكتيا ثم فرق بينهما سنى يربت كامل ثم قال sannan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya alamu anna kuma kadhib Allah ya san cewa ɗayan kuma makareci ne fa hal akwai wanda zai tuba daga cikin ku salatan har sau uku wa fi lafzin a wani lafazi yace la sabila laka alaiha ka da hanya a kanta, wato ka rabu da ita ya raba auren fa ya rasulullah mali yace ya rasulullah dukiya ta fa wato ya ba ta kuɗi ya ba ta sadaki faƙala la mala lak ai ba ka da kuɗi in kunta sadaqta alaiha fa huwa bima istahalalta min farjiha in gaskiya ka faɗa to ai wata ci wannan kuɗin da abinda ka halatta na wato jin daɗi da ita na farjinta wa in kunta kazabta alaiha in ku ƙarya kai mata fa huwa abadu laka minha to wannan kuɗi ya fi komai nisa ma daga gare ka to wannan hadisin shine kissar li'ani da yanda ta wannan kissar an yi saɓanin yaushe ta faru a zahir kamar yadda ya zo da yake ita kissar li'ani ta zo daga hadisin abdullahi bin umar daga hadisin sahal ibn sa'adin sa'idi da kuma hadisin abdullahi bin Abba to hadisin sahal ibn sa'adin sa'idi ya ce lokacin da aka yi kissar da an yi ya halarci li'ani alhali yana ɗan shekara goma sha biyar alhali yana ɗan shekara goma sha biyar alhali yana ɗan shekara goma sha biyar a zamanin wato ya ce shahidtul mutala'inai ne wa ana bin hamsa ashara sana na halicci masu li'ani suna ɗan shekara goma sha biyar a cikin bukari a cikin bukari hmm? kuma ya ce maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ina ɗan shekara goma sha biyar to wanda me yake nuna nunawa ke eh a shekara annab sallallahu alaihi wa sallam ta ƙarshe ake to amma akwai riwayoyi da suka zo wanda ya sanya a malamai 'yan baya kamar su ibn jarir tabari da abu hatim shi ma eh, da abu hatim rabi da ibn hibban cewa li'ani ya kasance a shekara ta tara a cikin watan sha'aban kuma waɗansu da yawa daga malamai almutaakhirun suka yanke cewa haka ne Saɓanin abin da ke cikin buhari ibn hajar ya nuna raunin wannan kisa. saboda riwaya ce wadda take a cikin isnadinta akwai muhammad ibn amr al-waqidi malamin tarihi ya san tarihi amma ba malami ba amintacce bane wajen hadisi saboda haka abin da ke cikin sahihi shine abin karba musamman ganin kan cewa ɗaya daga cikin wanda iskar li'an ta samu gare su shine hilal ibn umayya shi kuma hilal ibn umayya yana daga cikin sahabban nan guda uku da wa'anar salatatin labina kullifu hatta idza baqat alaihim al-ardu mara rahulat a yakin yakin tabuk yakin tabuk kuwa a wace shekara aka yi shi shekara ta tara a wani wata watan rajab to kaga an yi a cikin watan sha'aban na shekara ta tara kaga lokacin nan kenan an dawo daga yakin uhud kenan yakin tabuk kenan ko da wata daya kuma mun san waɗannan a salafatun dina kullifu bayan kwana arba'in a bayan kwana arba'in tuban su ya sauka ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce a ƙaurace musu matarsa ta ce tsoho ne yana bukatar wanda zai kula da shi sai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta yi masa hidima amma kar ya kusance ta ce ai ba shi da bukatar mace tunda wannan abin na masifar ya same shi to kaga zai yi a ce kuma shine yau matar ta Ali tana tare da shi a lokacin eh? a gaba zai yi ba hmm, saboda haka abinda ke cikin bukari shine tabbata to shi yasa mutane da waɗanda ba su san yadda malamai malaman hadisi suke jam'i tsakanin riwayoyi ba suke samun saukin wato suka ga abinda ya zo a cikin sahihul bukhari kafin ka ce za ka yi suka ga abin da ke cikin sayar bukari ka tsaura kamara. ba kawai faɗa za ka yi haka ba subhanallah sauran minti biyu to to wannan shi a cikin hadisin nan an ce na fula na fula wane dan wane a cikin riwayar ayyub na wannan hadisin ayyub as-sahtiyani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farraka baina akhawai bani ajilan, farraka baina akhawai bani ajilan. wanda yake nuna cewar a yan kabirar banu ajlan wato sune li'ani ya faru a kansu shine kuma riwayar hadisin sahal ibn sa'ad ta yi ishara gare shi kisar waimir a ibn al-harith al-ajlani waimir al-ajlani saboda haka shine Fulani ibn Fulani din da ake nufi waimir ibn al-harith to wannan kisar kamar yadda muka gani ta kasance ne a ƙarshen rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin ibn mas'ud a cikin sahih muslim cewa كنا ليلة ليلة الجمعة ليلة جمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فذكر القصة في اللعان قصة في اللعان باختصار muna masallaci daren juma'a sai wani mutum daga cikin ansar ya zo da kissa to wannan riwayar mai ta nuna mana mai ta nuna mana wannan riwayar kun daren juma'a saboda haka mai ta nuna mana kenan eh riwayar mai ta nuna mana ehe kuna wani waje a <laughs> tabo da kika ji tambayar a daren juma'a kai saboda haka mun samu fa'idar ayyana mana cewa a daren juma'a a kai shi ne kun ɗauka wani abu zan kinkimo daga tsalle <laughs> eh, to ai kowanne abu kowane abu a cikin hadisi Hmm? a bi shi kwakwaf a ga abin da za a iya cirowa a cikinsa eh. to a kamar daren yau eh. wanda wato a wannan hadithin kamar yadda na ambata hadithin sahal ibn sa'ad shi ma nafsir ya kawo ta uwaimir al domin shi a tsaye iskar kunga a wannan ya ce idan mutum ya ga matarsa kan alfasha in yi magana ya magana da babban magana in yi shiru ya shiru a kan babban al'amari a hadisin sa'ad ibn sa'ad shi ne shi uwaimir ya tambayi asim ibn adi wanda shi ne shugaban ƙabilarsu cewa ya asim ka bani labari idan mutum ya samu wani mutum da matarsa ya kashe shi ko kuma ku je ku kashe shi ko ku yaya zai je kaka tambayan min manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yaki baya son tambayar abubuwa waɗanda ba su faru ba ya aibata wannan to sai abin ya zo ya same shi saboda haka sai je ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ni abin ya same ni da ya tura shugaban kabilarsu ya je ya faɗa da ya ce zai kashe shi ne kun ku kashe shi kun ga wannan ya nuna kan cewar hukuncin isafi ya riga ya gabata shi ya sa ya faɗi kan cewa ga yadda za a yi to shi ya sa nema a malamai suka yi saɓani a kan wannan mutumin da ya samu kwarto tare da matarsa ya tabbatar cewa farsanci yana yana alfasha da matarsa ya kashe shi to ya za a yi mashi mijin za a kashe shi saboda ya kashe wannan mai ta'addanci gare shi to aljumhur sun hana ya yi gaba gadi a kansa suka ce za a yi masa kikaci sai dai idan ya zo da shaida akan zina ko kuma wanda aka ci shi shi din yayi itirashi shi kwartar yayi yadda cewa eh hakika zinar yake ko kuma magajansa suka yi itirashi kan cewa kwarai da gaske yana zina da matar to a lokacin nan ba za a kashe shi kisasan ba amma da sharaɗin kan cewar shi wanda yake yin zinar muhsan ne wato katangagge ne bi ma'ana ya taɓa aure ƙauli na biyu ka ce za a kashe shi shi ma tunda mutum ba shi da haƙƙin ya tsayar da haddi ba tare da izinin shugaba ba in haka ne kowa ta ya ɗauki doka a hannunsa eh. na uku suka ce a'a ba za a kashe shi ba sai dai a yi mata ta'aziri idan aka ga alamun gaskiyarsa sai dai a yi mata ta'aziri kan abin da yi wanda yake da Allah wannan shi ne aula ma a ce a kashe shi shi ma saboda ya kashe ana raddin ana dar al hudud bi shubhat don wannan ko babbar shubha ce a kansa hmm. saboda irin ɗabi'ar yadda ɗan adam take a kan kishi daga irin wannan sannan a ce ta yaji ya nemo shaidu hudu wanda za su nuna kafin ya samu damar yin wannan A hmm. an aka samu shaidu ai shi ke na, ai ba li'ani in aka samu shaidu ba li'ani ai dama shi li'ani dan ya kawar da haddin kazafi ga miji tunda a yadda aya take walam yakun lahum shuhada'u illa anfusuhum babu shaidu shine za a yi li'ani in babu shaidu saboda in wani ne ajinabi in wani ne ajinabi ya zo ya ce ya kama matar wani tana zina ko kuma wannan cikin ba na wani bane kaga dole ya kawo shaidu ko kuma a yi masa haddin kazafi ba abinda zai ije masa haddi na kazafi shi kwa miji saboda ba yadda za a yi a ce ya zo ya yi irin wannan karya hmm, a kan abin shi sa sai aka ce ya yi rantsuwa domin ya ije haddi a kansa ba za a gaskata shi ba sai aka ce abinda kawai zai tsira kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kisar hilal kamar yadda zai zo albayyina aw haddun ala bahri ko ka kawo shaida ko ai maka haji ai maka bulala shi yasa kuma ita macen ita ma aka ce wa yadra'u an hal azab wannan azabar ta haddin jifa jefe ta arrajul abinda zai ije shi shine sai wannan zai ije mata shine sai wannan to sai mu tsaya nan insha Allah sauran masail din na'am sai mu mai masail din kawai zamu dauka mm, masail din kawai zamu dauka gara dole li'ani zai rantsuwa ba ta kama shi to akwai mutane da ba sa son rantsuwa yace to maimakon yayin rantsuwar kyale ta da hannunta da sake ta hmm? haka ne dai akwai irin wani, akwai abin da zai faru da wannan saboda duk ko menene dai uwarsu ce kuma zamiya ba wanda ba ta samu ah. eh na ɗan idan shi ne wato idan ya tabbatar idan ya tabbatar cewa wannan ciki ba nasa ba ne to annan sun akwai malamai sun ce wajibi ne ya la'ana. in ya tabbatar cewa ta yi ciki ta yi ciki daga wannan zinar da take yi saboda ya yi mata istibra'i bai haɗu da ita bai sadu da ita ba ya tabbatar ta yi ciki to yin li'ani ya waje ba a kansa saboda bai halatta ya shigar da ɗawan da yake ba nasa ba a cikin ƴaƴansa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأخبارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا منا واجعل فأرنا على من ظلمنا واجعلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا صدقا جللا نافعا غير ضار عاجلا غير غير آجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين